ba ni kiɗan sama sai jirgi. Masu kallo da saurare muna yi muku barka da warhaka da fatan yan uwa za ku biyo mu sau da kafa domin jin labaran da muke dauke da su a yau. Dinar haɗin gwiwa ta san Sahel Battalion Niger ta tarwatsa cibiyar yan ta'adda a yankin iyakoki uku Niger Mali Burkina Faso. da haka masu kallo da saurare sai ku biyo mu sau da kafa domin sin labaran da muke dauke da su a yau kamun nan muna mika sakon ta'aziyar mu zakon ta'aziyar mu eh, mahaifiyar uwar gidan eh, mahaifin uwar gidan shugaban kasa wato Hajiya Hadiza Tambara Alhaji Mubarak bin Adam wato siriki ga mai girma mai gaskiya wato Muhammad bazo muna mika ta'aziyar mu zuwa gare sa Allah ubangiji ya sa kwanciya futawa Allah ubangiji ya sa aljannar firdausa ce makomarsa don haka sai ku gyara zama domin jin sauran labaran da muke dauke da su a yau rundunar haɗin gwiwa ta je Sank Sahel Battalion Niger ta tarwatsa cibiyar yan ta'adda a yankin iyakoki uku Niger Mali Burkina Faso a cikin aikin ta na yakar kungiyar yan ta'adda musamman masu dauke da makamai rundunar haɗin gwiwa wato ta je sank sahel ta tarwatsa wata cibiyar yan ta'adda a yankin iyakoki uku burkina faso mali niger mutane goma sha biyu ne dai aka kama da ake zargin da ake zargin da ake zargi da ta'addancin bataliyar niger ta psg sank s ta kama bayan amfani da wasu bayanai da yan uwa suka bada don haka anan da ya muke fata muke roko zuwa ga ubangiji ya kara ma jami'an mu. kuzari wajen kamo mana da wannan jama'ar da suka zo suka hana mu zaman lafiya a cikin kasanmu mai albarka don haka anan muke ce ma yan uwa salamu alaikum a matsayin tunatarwa muna tunar da yan uwa idan farkon zuwa ku ne wannan shan tamu mai albarka kuna iya leka kasan bidiyon mu akwai inda aka rubuta abu ne da kalmar faransanci ko kuma subscribing da kalmar turanci kuna iya taba shi sai ku yi gaba ku danna kararrawa hakan zai iya ba ku damar duk lokacin da muka saki bidiyo za su zo muku a daidai lokacin da muka sake ta idan kuma abin ya burge ku kuna iya danna jam kulakin hakan zai iya sa bidiyon ta je zuwa ga yan uwa idan kuma za ku iya kuna iya ɗaukar bidiyon ku yi fartajiyo group WhatsApp Facebook don haka anan muke ce ma yan uwa salamu alaikum muna fatan Allah ubangiji ka albarkaci wannan kasar tamu mai albarka da al'umma da suke cikin ta baki daya da ma al'umma Afirka baki daya don haka anan muke ce ma yan uwa salamu alaikum